وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتفت قوة رمضان هجرا من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دياد دريه لدى أربعين دشدا sha takwas ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin Zariya jihar mu ta kaduna kasar mu ta najeriya allah ta'ala ka kama mana lafiya da aminci da zaman lafiya yau za mu tashi sabuwar sura suratul saba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ana ce mata suratul saba ta sami wannan suna game da ƙisar wasu al'umma wanda suke jama'a ce ta saba za mu zo a aya ta sha biyar a tsoron aimana bayaninsu laƙad kana lissabayin fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب wannan sura makiya ce a maka aka saukar da ita tana karantar da mu abubuwa tili-tili daga ciki ka zan mai godiya ga Allah kuma ko ka gode masa ko ka gode masa ya badde ni godiyar kai za ka ci gajiyarta da shi ma ta bude Tura za ta nuna mana wahadaniya da uluhiya na rabbul alamin masu inkarin tashin alkiyama Allah zai yi bayaninsu su da abin da ya za masu wa na kafa kafaru la sa'a kamar yadda za mu gani a farkon sura sura za ta yabi masu ilimi suna aiki da iliminsu kamar yadda za mu gani a ba da dadewa ba zuwa aya kamar ta shida haka kuma za ta karantar da mu na hudu yadda kafirai ke izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa kage yayi ba Allah ya aiko shi ba wa qala allazina kafaru hal nudillukum ala rajulin yanabbi'ukum idza muzaktum kullu mumazzaq innakum lafi halkin jadid duka sura za ta karantar da mu bugu da tsari za ta ba mu kissan annabin Allah Dawud wanda annabi ne mai mulki amma wannan bai hana shi ya koyi sana'a ba ba duku ne yanzu an ce a makeri kai yanzu an ce kai kira sai ka ce kaskanci ne to zauna da takaici fatara da tarauci ya kashe ka kuma ka je ka ansa tambayarka wajen Allah kamar yadda sura za ta nuna mana kisan ɗansa suleimanu da bai wanda allah ya yi mansa na sahari abubuwa da dama irin su iska irin su aljannu wani suleimanu riha guduwa shaharin warawa ha shaharin sannan kisa saba wanda aka kira suran da ita shine maudu'i na suran na bakwai za ta nuna mana ni'imomin da Allah ya yi musu da butulcin da suka yi kuma Allah ya saka masu da abin da ya dace da shi laƙar kanin lissabarin fi nufin? aya za mu zo kai insha Allah kuma shura za ta gargaɗi shirikai. umuma game da abin da suke riyawa na akwai abokin tarayya ga Allah ƙulidin allazi na za'amtun mun dunillah za mu gani kuma misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umumiya take da shi kamar yadda tura za ta nuna mana wa ma naka illa kafatan linnasi bashiran wani nadhira Tura har yanzu abu na goma za ta karantar da mu kafiran da suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda za su koma cikin baki da mummunan nadama وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه أكتشي ولو ترى إذ الظالمين موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استغفروا لولا أنتم لكنا مؤمنين sannan halin umamul mabiya suran duk za ta karantar da mu yadda suka zo da yadda manzanninsu suka zo da yadda waɗannan mutane suka rutsu da yawan dukiyarsu da mulkinsu suka ƙi imani da Allah da manzannin nan da kuma yadda Allah ya yi masu kamun ƙarfi ya karya masu kashin baya kuma arsalna min qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha kaji mutrafuha ne inna bima ursiltum bihi kafirun na sha biyu sura za ta nuna mana shi arziki fa na Allah ne e ko ka so ko ka ki wanda baka so Allah ya bashi wanda kake so kuma in Allah bai yi shi mai arziki ba wallahi ba zai samu ba inna rabbi yafsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir haka huwa Allah wani bai san iya dukiyarsa ba biyar da za a yi lissafi inda zai tara masu lissafin duniya wallahi za a manta da wani abin ko wancan kan motan shi da tebur din motan shi ma wanda aka jingine na miliyoyi bai san su ba Allah kenan kuma ila yau Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna taubihi ga mushrikai da taqrihim game da abin da suke yi na cewa ba za a tada su ba mushrikai Allah ya masa abin da ya dace da su kuma a takaice kwarai a ƙarshe sura za ta kira waɗanda ba su yi imani da Allah ba cewa su tsaya su yi dabburi, su yi tafakkuri su kansu za su iya an samu kansu akwai Allah wanda shi kaɗai ya cancanta a bauta masa ba tare da an haɗa shi da kowa ba qul inna ma a'izukum biwahida an taqumu lillahi masna wa thulatha wa fu'ada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah ga dukkan yabo ga dukkan godiyar da ta dace da shi domin Allah yana da sufofi na kamala Allah subhanahu wa shi ya cancanci yabo a yabe shi ma'al mahabbati wata ta'zim kuma in kana yaban Allah ka nuna tsananin ƙaunarka ga mahalicinka kuma ka nuna matuƙan girmamawa gaman yadda ya cancanci girman da dukkan anwa'i ta'zim wa bi kulli anwa'i at-tahmid subhanahu wa ta'ala ka gode masa a ƙashin kansa ka gode masa ga umarnin da ya baka na yi ko kan kayi domin kayin alkhairi ne a gare ka rahama ce a gare ka baiwa ne a gare ka Allah ya baka ikon zama mumini ka ne masa da'a kuma ka ne sanci saba masa to kai godiya da Allah ya raba ka da alaƙaƙai reza a ƙaramin wando na ciki sabo kan eh duk motsi ya faɗe ka saban Allah ke to ka gode ma Allah akan wannan kun ga wannan sura kamar yadda muka gani ana ce mata suratul an'ami afwan suratul sabai an'am muka ga nake yi da safe da yaro da ni eh ka san surar ta ni'ima ce kamar yadda muke ganin suratul saba Allah ya bude ta da alhamdulillah akwai surori biyar a cikin alkur'ani duka da wannan kalmar aka buɗe karatunsu suratul fatiha sai suratul an'am da na ambata sai suratul kahfi ta uku sai suratul saba ita ce ta hudunsu ita kuma muke kai yanzu shikamakin na biyar ɗin suratul fatir muna nan tafiya ba da daɗewa ba insha Allah mu iso gare ta muna bin sha'awa duk suwar innan guda biyar makiyat duka a maka aka saukar da su saboda haka ashe kafirai ko ku gode Allah ko kan ku gode ko ku yabe Allah ko kan ku yabe shi fa huwa mahmudun fis sama'i wal fil ardi an gama itaciyar gidanka kazan gidanka dokin gidanka Allah ya taya ma yana godiya ga Allah in ka zan mai godiya ga Allah ba ya fi ka sun san Allah kuwa allazi lahu ma fis samawati wa ma fil shi ne wanda duk halittar samai nashi ne halittan kasai nashi ne as-samawati wa ma fil ardi min al-makhluqati jami'an khalqahu mulkahu تدبيره تصرفه kai wa lahul hamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah nan da can farko da karke duniya da kiyama subhanahu wa ta'ala alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah jalla jalaluhu wanda yake da sama yake da ƙasa sama ba tare da matokara ba ƙasa ya shimfiɗa ta kai fa ya sha subhanahu wa ta'ala walahul hamdu fil akhirah ba nan duniya ba kawai kai ka dubi idanka ka dubi kunninka ka dubi bakinka kai wannan wani irin sifika aka yi maka da musiba kunni ya ansa baki ya furici ka ji murya ta ko to tunda nake ba a taba canza mun bakin ba na da Allah tun na haihuwa na ne ba a taba cewa sautin naka ya yi ƙasa batir yi sanyi lo. a saboda ka san Allah ya isa zan Allah ko ka gode masa ko ka sha matsa kamar tunkuzan da ya ƙi mai wajen kurceciyar mace mai kulkuli ya ko sha matsa له الحمد في الآخرة gobe kiyama dole mu gode mashi ranar tashin alkiyama dole mu gode mashi domin kamalarsa za ta bayyana tafarujinsa za ta bayyana cikan mulkinsa za ta bayyana jalla jalaluhu domin za a kai lokacin da zai ce limanin mulkul yau duk a shiru mala'ikun da mutanen da aljannun da dabbobin da tsuntsayen alkaunin kulluhu دكها هل تاباك تعالى يكي لله الواحد القهار إنا سراكم من دونيا إنا ما كملت من دونيا إنا إنا إنا مينون إساع إنا ميتنقاه لا إله إلا الله فله أز وجل الحمد المطلق في الدنيا والآخرة شكا ديني yake da yabo da godiya mutlaki wanda ba kaidi ba sani babu iyaka babu tabaibayi babu tannaki saboda shine almunaqim shine almufaddil ala ahli ad-dunya wal akhirah المالك لجميع ذلك جل جلاله تبارك اسمه شفا تعالى يتي وإن لنا للآخرة والأولى يوه lahirar tamu ne kuma duniyar ta muni. in kana son ɗaya to kai hidima dan ɗayan in duniya kake so ɗan duniya to ka kama igiyar wala ba dole bane ka same ka man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا in duniya kawai kake so kila iya dan san maka kila kuma ka rasa duniya dama ka taɓe a lahira amma in ka ce lahira kake so wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa'ula'ika kana sa'ayihun mashkura amma wanda yake bukatar rayuwa ta gobe kiyama ya yi aiki tukuru da imani kyawawan ayyuka Allah ya ce wannan mun yaba mun ansa za mu saka masa duniya da kiyama domin Allah yana kishin bayinsa a duniya baya tauzata su baya walakanta su yana jiyar da su ni'imarsa da falalarsa ya zumbuɗa masu rahamarsa wajen mutuwa su mutu kyakkyawan mutuwa mala'ikun rahama an na shiƙaƙi na shifa suna zara ran suna masa albishin da aljanna suna lallashinsa sai ka zo fuskansa na walwala an nuna masa makomarsa zai mutu ne yana murmushi akasin ya zo yana kuka ko kuna ta murmushi to yanzu shi ke murmushi ya baku da hawaye yana kai kai kai kai kai kai ba ku san abin da na gano ba ya laita kauni ya alamun bima gafara li rabbi wa ja'alani min al Allah ka sa muna cikin su ibn al-qayyim tagammadahu Allah bi rahmatihi amin yana cewa a nan Allah ya haɗa mulkinsa da godiyansa malum ba wanda ke haɗa wannan sai Allah sai kuma cikakken bawan Allah domin galibi a tsagarsa a takabbur yakan zo in mutum ya ji yana da ƙarfin mulki amma ga mulki ga kowa na yaba maka wallahi sai wanda Allah ya zaba domin ba kowa zai yaba maka ba sai wanda ka kyautata masa sai wanda ka tsara haƙƙinsa sai wanda ka yi isdalin ma'aruf ilai shi zai yaba maka shi yasa da yawa Allah yakan ba da dama ga wasu bayi sai su saki damar in Allah ya baka mulki ya baka dukiya ya baka mabuɗan gidan aljanna ne in ka iya kyautata ka tsaye da adalci ka fifita talakawanka a kanka ka tsaya makanka rahaman Allah tsaya makanka rahaman Allah shi sa masu hikima shugabannin musalafin salihi suke cewa abubuwa biyu na dawwamar da ambatan bawa ɗaya na jan masa rahama ɗaya na jan masa la'ana a lokacin da ya samu shugabanci idan ka zama cikakken adali gabanka da bayanka samanka da ka ko ka mutu shekara da shekaru ɗaya da jikoki da tattaɓa kunni da labarinka ba zai mutu ba sanda duk aka ambace ka sai a ce Allah ya ji kanwa ne da lokacin shi da kaza ne hakanan in ka zama mugu a azzalimi maƙetaci mujrimi ka goge wancan ka doke wancan ka hamɓara wancan ka tsotsa jinin wancan to haza ya jilibu laka laana ya jilibu alaika la'ana da an abarce shi za a ce tsinan ne alƙama nauyin ƙasa shi ya sa ka ga fir'auna saboda zalunce shi mahalicinmu kansa ya ce wa a taba'anahum duniya la'ana da an ambaci auna sai a ce Allah ya tsine mai fir'auna mu ma muna cewa Allah ya tsine mashi wa huwa hakim Allah shine mai cikakken hikima da kudura a abin da ya shar'anta da abin da ya hukunta da abin da zai bada na sakamako zantukansa hikima ne ayyukansa hikima ne shine zul hikimatul baliga saboda haka baka iya kai ga abin da yayi na hikima balantana za zaka ci yaransa ta Allahu an zalika uluwan kabira al khabir wanda yake gani kuma ya san duk الأمر المباكي يطلع على فواطن الأمور ودقائق الأمور وخفايا الأمور بهن أبو دزيب ويوم خبرني سواء لديه من أثر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وصارب بالنهار بهن أبن جزاك أبوي فاشياتي كسن وأثروا قولكم أو اشهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله يعلم ما يلج في الأرض نعم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور هذا هو الله har yanzu yana daɗa baka sufarsa ne don ka san wa kake bauta ya alamu ma ya liju Allah yana sanin duk abin da ke shiga lungu da saƙo na ƙarƙashin ƙasa malam sai ka haƙa rani mai zurfi sai ka ga wani kyakkyawan ƙwaro a tsakiyar ƙasa yana ta harkan shi don Allah ya nuna maka ya isa ya isa ya isa duk abin da ke shiga ƙarƙashin ƙasa Allah yana sane da shi kaga mutanen duk da suke binnewa tun daga kan annabi adam har yau har zuwa tashin alkiyama Allah ya san kowa ya san inda aka binne kowa kana kashi ko ka zama ƙasa a jiza fat-fat ɗinka Allah ya sani subhanahu wa ta'ala ruwan da ke zabgowa kamar da bakin ƙwarya daga sararin samaniya ya shige ƙasa Allah ya san inda ya ije shi Allah ya sani iri da muke ɗiba mu zuba ƙarƙashin ƙasa mu binne Allah ya san wanda ya fito da wanda ya ije shi a ciki dabbobi da duk wani abu da ma'adinai daban-daban da ke ƙarƙashin ƙasa a dukkan duniya fi jami'il ma'amurat ba abin da ya buya ma Allah yanzu nan da muke zaune masallacin nan Allah kadai ya san arzikin da ke karkashi mu ba mu sani ba muna kwana muna tashi akan arziki amma in Allah bai bayyana mana ba muna nan muna fama da talauci muna nan muna fama saboda ilimin mu takaitacce ne وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما يخرج منها أبن لكي فتوى جدك أسادك ألا يا سني sanasare itatuwa masu ‘ya'ya idan ma'adinai alkhairai daban-daban daban-daban daban kaga turawa da suka san allah ya yi mana arziki mu ‘yan afirka kullum cinno hancinsu suke su sa bakinsu wannan zoba rodan bakin su kafa shi sai sun tsotse shi tas su kai kasan wanda muka yi sa'a ne su san mana bakin filbi kuma in sun je su sake sarrafa shi abinda suka saya a nan na dubu ɗaya su sayar mana miliyan ɗaya gani ku kun gani ku sun mai da mu sosan da ake tsoma shi a ruwa sai ya yi ciki ya kwashi ruwa tas ya yi nauyi sai su matse a ƙasansu sai su sake jeho mana shi ya sake ciki sai su je su matse haka suke mana ba ka gane ba ne ai mugaye ne maƙetata a zuwa zalimai kaji ma yau da safe isra'ila ta sake kai ma falasinawa hari ta kashe akalla mutum dari. allah ya tsine musu amma tare da haka asbahal mazlumu zaliman ga tiram nan yana cewa zai kwashe su nema daga ƙasan azzalimai 'yan ta'adda su ake yabo ake jinjina ma ake ba su gudunmuwa Allah ka kama su akhza azizun muqtadir alayka bi tiram wa natinyahu kai ka ji suna da ji ka san an kafa ja'iri a nan wa ma yunzilu minas sama Allah yana sanin da abin da ke saukowa daga sama wahayin annabawa tun daga na farko har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma mala'ikun da ke saukowa da arziki da kuma abubuwan da aka kaddara ma bayi da Allah ya fi mu sani ruwan da ke digowa ba wani digo da zai digo face Allah ya san digo nawa za a yi daminan bana a garin nan lita nawa za a ba mu sha kai Allah gani Allah gani duk duniyan nan ba wanda ya rasa ruwan sha ko akwai inda kai ne aka ce kai estimate na mutanen zariya kawai ga ruwan nan ya gagara ga kuma azzaliman mutane masu zuwa su kwance tankin ma mutanenmu mutanenmu ta ƙadarai kenan azzalimai wai dan bututun da zai sauko da ruwa daga sama shine kuma za su je su kwankwance su ɓaɓɓalle tun da bututun ba zai ɗauku ba ɗan maran da aka haɗa baki da baki sai su cire su je su fiya ba ku gani ba ku? na madam ka ci gayi nan duk sun kwankwance transforman anguwanku ko sai dai in ya tsirar da izinin Allah nan da nan za a je a ciccira sinadarin da ya fi tsada nan da nan a je a siyar. kuma gashi kuna biyan kudin wuta kuma sai a ce ku sata hanku koma nan ma fa nefa sai sun yi adalci mene dalilin masu shan hasken lantarkin da biya suke yi kuma in barayi sun zo sun sace na anguwansu hukumar da take tatsan kudin ba za ta siya ta zo da shi ba sai kuma 'yan anguwa ne za su koma suna karo-karo in sun kasa fi bara kuma talaka ku ji tsoron Allah ya eh, a sha a biya in an sha a biya shi ne gaskiyar magana kuma a daina joni gida biyar goma a sako da mita daya ba ma mitan estimate ake amma kun ja wannan ya jefa ma wancan wancan ya jefa ma wancan ka tsotsi me kenan ka faɗi da bakinka ka tsotsi me kenan ba wuta sun tsotsa ba wato ya kowane gautan ma jawun ne sama ba daɗi ƙasa ba daɗi ha Allah ya sauki wa ma ya arju fiha da abin da ke hawa sararin samaniya duka Allah yana sane da shi shin abin nan da ke hawa mala'iku ne masu hawa da ayyukan bayi ilaihi ya sa'adul kalimu tsayyib wal'amal salih ya faru ko ko mala'ikun kansu ko arwahu shuhada wal mu'minin duka yana hawa sama yana hawa sama ruhinka in ka mutu mumini ne za a ɗauke ta tana ƙanshi kamar yadda ya inganta a hadisi a je sama ta ɗaya mala'ikan da ke dakwanta ya ƙwanƙwasa a cewa ne ne ruhin za ne a buɗe a kai ma da labarar kallon. a sama ta bakwai ganin Allah ya anshi aikinka sai a dawo da kai kabari aikinka ya tamassuli kamar ɗan adam wanda zai ɗebe maka kewa a ne a cikin rani, barzahu sai a buɗe kafan sadarwa a samu communication tsakaninka da gidan aljanna ni'ima na zuwa maka rauda kenan min riyadul jannah اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة إذن أكسيني كما أكسي سمة أيما لا تفتح لهم أبواب السماء ذا أجرهوسني ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل من سلفي سن الخياط يزو ينا تدوي يتي أيكن كني shi zai taya ka zama har tashin kiyama ko shekara miliyan za a yi ba a tashi kiyama ba sannan sai a bude hanyar sadarwa minan nari ilal kabari Allah ya raba mu da wannan rayuwa eh wa ma ya amidu fiha wa huwa rahim Allah shine mai jin kai ga bayinsa Allah shine zo rahmatul wasi'a wato Allah subhanahu wata'ala yana da hikima cikin dukan al'amura jalla jalaluhu Allah kalmar rahim da kalmar rahman sifa ce zatiya sabitatin lahu dalla jalaluhu sifarsa ne ɗaya kenan kuma aikinsa ne wasfuhu ne a zatiya kuma wasfuhu ne fi'iliya wasfuhu zatiya sifarsa ne mai rahama sifarsa ne mai jin kai wasfuhu fi'iliya kuma shine yusilin rahmatu ila man Sha'anin Ibadi. kila an gane in muka ji daɗi wa ke jiyar da mu in muka samu falala wa ke ba mu in muka ji rahama ta lullube mu wa ke mana idan sifatuhu ne fi'iliya wanda yake sadar da ita ga wanda ya so cikin halittansa musamman masu imani da shi jalla jalalu al-ghafur sannan mai yawan gafara ne mai yalwan gafara ga bayinsa don haka duk wanda ya tuba ko ya saba masa da kowane irin sabo Allah ya tsoro zunuba idi Allah yana yafe kuma gafarta zunuban waɗanda suka tuba abu ɗaya za ka mutu Allah ba zai yafe maka ka ba ka mutu kana shirka kana bauta ga gunki ko kana ganin akwai mai baka lafiya ba Allah ba ko wanda zai baka mulki ba Allah ba ko za ka faɗi maimakon ka nemi agaji daga Allah kamar yadda ya ce izu tattagi suna rabbakum fastajaba balakun sai ka kira wani wanda yake kila tsakaninka da shi akwai shekara ɗari a mutuwa istigasa wanda duk ya mutu yana irin waɗannan abubuwa Allah bai yafe masa amma in saƙo ne kullu bani adama khata'un in dai kana tuba Allah ya ce wa inni lagaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada ni mai yawan gafara ne mai yawan yafiya ne mai yawan kauda kai ne mai yawan afwa ne ga wanda duk ya tuba ya yi imani ya yi aiki nagari kuma ya daidaitu bai koma gidan jiya ba shine shirutu tauba annadamu ala ma fata wani yato Allah ya hudu ila zambi fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha yanzu daina kawai kaka ce sai an jima ta Allah ne kana iya mutuwa kafin an jima kuma wata aya cikin suratin zuma mai daɗi mai ban sha'awa tana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya إن الله يغفر الذنوب جميعا الله أكبر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ya ku bayina wanda kun banna wasu sun zina wasu sun bi maza wasu sun maɗigo wasu sun sata wasu sun karya, wasu sun giba ba abinda ba a yi ba ba abinda ba a yi kuma na banna wasu gunki suke bautawa wasu suna kungiyar matsafa wasu bokaye ne wasu yan tsubbu ne wasu duba suke wani ma wai shi malam mai gobe da nisa yanin ka ce a kashe zai kashe kafin gobe wani kuma wai shi malam ne mai gani hanji wani kuma wai shi malam ne mai aljannu ko mai aljana kaji yadda ake bata sunan malanta bayan Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama a ce maboka malam a ce ma mai duba malam a ce ma mai tsafi malam hatta aljanin da ake bauta ma saboda walakanta malam wa masatul anbiya'i sai ka ji wai an kira wani aljani wai malam alhaji hatta alhaji ana tsana mishi wai malam alhaji kuma shirka ake yi ta hanyarsa jama'an musulmi mu tuba mu koma ga Allah gafara shi ne Allah ya rufe zunubanka ya kauda kai barin yin maka azaba da hukuma Zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana cewa yudinillahu almu'mina yawmal qiyamah fayuqarriruhu bi dhunubi fayaqulu atazkuru dhanba kaza wa kaza fayaqulu na'am فيقول الله عز وجل أنا سكرتها عليك في الدنيا وأنا أكثرها لك اليوم اللهم ذكر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسعافنا في أمرنا وثبت أقدامنا الله زي كسنك دمومني رانا تاشن ya kawo zunubansa ya tabbatar masa shi kuma ya tabbatar da yayi ya ce za ka iya tuna zunubi kaza da kaza da ka yi a lokaci kaza da kaza ce kwarai ko ya ubangiji ni na kalle ta har ina leƙe ko ba yi ne halaramba halaramba ka ga wata halitta kai allahu akbar allah mai halitta wata mata bai gani ba uwarsa ba ba kanuwarsa ba ba yansa ba hatta kuɗi yana daɗa saitin gidan shi Allah kuma ya ce wa kullum mu'mini na ya gudu min alfarihim ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta hadisin muslim ya ce iyyakum wal julusu ala turqat qalu ya rasulullahi ma lana bukin inna ma hiya majalisuna annabi ya ce to duk da kun ki zama a bakin titi a ka fa'atar tsarika haƙahu wa ma haƙaha ya rasulallah abu na farko da ya so mafaɗi gaggare ba samu kakka kalli matan kowa kada ka kalli ɗan kowa in ka zauna a titi in ba haka ba ka ja ma kanka bala'i to don Allah abincin da ba za a san maka ba ka zo ka tasa shi a gaba kana haɗiye miyau kana jan kanshi ai ka tsara ma kanka bala'i ne hmm? ai ga haɓa kama gan shi ba ka huta balantana ka sa rai har kuma kwaɗayi ya kashe ka bawa sai ce eh lallai ni na yi siya ubangiji sai Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ce ana sakamtuha alayka fid duniya. ni ne fa na ɓoye ta a duniya ban bayyana ba kai na rantse da Allah a ƙudantunan nan namu akwai wanda ya taɓa ƙarya na rantse da Allah ba zan kafara ba wance kuma ka ce ni ma na yi ba amma na san akwai ba zan faɗi ɗayan ba ne wani har samartaka ya yi kuma ba aure zai yi ba kawai ya talazzazu fi kalani hani haka ne ko ba haka ba ne to amma ga mu duk mun hada masallaci muna tafsiri Allah ya san makaryaci Allah ya san mayodari Allah ya san ka'ini inda shi Allah ya san wanda ya kama kijin wata yake hai o shi wato ne magana ma da hanci yake yi Allah duk ya san mu amma ya ɓoye ba a jin ƙanshin mazumin din. Allah ya kikan uh, abul atahiya yana cewa ahsanallahu bina annal khataya la tafuhu Allah ya cikin ni'ima da kyautata wanda yayi mana zanuban mu ba ta kanshi ko wari da ana rubuta zunubi a goshi da ba yi ba da sai ka zo inda kake jin nauyi kawai sai a fito da shi mazinaci matsaryaci maha'inci mayodari ya kwashe kudin al'umma sai ta yawo ya kwashe kudin al'umma ya kwashe kudin al'umma amma Allah ya fita mu ya koye don mutum bane ba don bai isa ba a lokacin da ka tabbatar Allah ya ce maka haka sai ya ce kuma wa ana abshuru halakal yau ma ni kuma yau dinna ya ce maka Allah ka ya ce mana ci gaba وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أذكر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله أكبر وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة kafirai makiya Allah sun ɓarama sun kafici sun zalunci sun ta'addanci ba abinda ba su yi ba mugun aiki sai suka ce ne latati na sa'a wallahi tashin alkiyama ba za ta zo ba duk zancen duniya ne la ba'asun wala ma'adun wala hisabun wala jaza'un man qala laka hada aw man qala laka zalik wa ga ya maka in an mutu an mutu kenan ina ma hiya hayatu na duniya na mutu wani haya kuma ya wuri kuna illa daha ƙaryanka ta sha ƙarya ƙarya kake ta'ala ya ce bala kul bala hmm, wa rabbi ka ce abinda kuke faɗi ba haka ba ne tabbas na rantse da allah ubangiji na tashin alkiyama na da zuwa aksimu bi rabbi هذا هو بلى و أقسم بالله ربي لتأتينكم جواب القسم كينا wallahi sai tashin alkiyama ta zo maku in kuma ka ce ba za ta zo ba ka to kada ka mutu in ka domin Allah ke kashe shi ya ce zai tashi kiyama ka ce ba zai iya ba to kaka yadda ya kashe ka wallazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar Allah yatawaffa al anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha idan kaka yadda ka mutu to nan ne zamu gane yayi ba tashin alkiyama amma an ka dingime ha za a hadu za a hadu tahdidu Allah ya ce la ta'atiyannakum Allah sai ta zo muku za ta zo da duk abinda aka ambata na bala'inta da fitinarta da musibanta ya yi hannu su ta koma gwakon ina zalzalata sa'ati shai'un azim yau mata mauna hata zahalu kullum wa mutu akin amma an ga aji wata za'u kullum za ta hamla ha wata an nasa su kara wa mahun bi su kara na ababar lafi shari'a kalilan min kasiya daga ahwali mai qiyama yawa kamalin da za ka gama ce mai tsananin son ɗanta wanda in ta ba shi nono in zai 24 hours ba za ta cire ba za ta fizge ɗanta raka shi a dutse ta gaba bala'in kiyama ya ishe ta kamalin da za ka gama ce da tuƙeƙen ciki sai naƙuda ta haihu ba ta sani ba saboda bala'in kiyama ya wuce ta san tana naƙuda ranar da za ka ga shiryayyen mutum mai hankali ko zakami bai taɓa sha ba amma yana ta maye yana tangadi bai sha giya ba azabin tashin alkiyama ce ta ishe shi a to kuma sama mata kasa tsayuwa idan sama'un fatahat wa idan kawaki bun tasarat alkaunu kullu ha ta tagayyar Hmm? duwatsu sun nike sun nike sun nike wa ya tsalu na ka'anil jibali fa kul yamsifu ha bi nasa wa haƙa an safsafa la tara wa iwajan wala ta to kai ne fa za ka kasance a wannan lokacin lokacin da fitina ta fitina dutse ya yi laushi kamar siminti ya ka za ka samu kanka ya za ka kasance in baka da imani رحم الله القائل مثل لنفسك أيها الإنسان يوم القيامة والسماء تدور وإذا الجنين بأمه متعلقا خوف الحساب وقلبه مسؤول في كتن تيد ذاك تفنش أنا ننتاش القيامة أيوك تند أكي وجود سرعا ثمانية تتمزق وتتقطع ka tuna kai yaya za ka kasance idan sama kaka da kakanni ba ka taba jin wanda ya ce ta balgato ba kai ɗin nan dutse ɗan ƙarami in an jefe ka da shi ya fasa maka kai to mafi girman dutse a duniya ya niƙe saboda bala'in tashin alkiyama yaya kai za ka yi in ba da rahaman Allah ba jaririn da bai san zunubi ba ya makalkala mamansa خوف الحساب وقلبه مذعور saboda tsoron hisabin Allah zuciyarsa ta dimauce kamar za ta fita ta bar gangan jikinsa ya kai tuke ke wani ya yi zina ya sha giya ya yi fata ya yi ƙarya duk ya haɗa waɗannan manya-manyan zunuban ga gulma ko ba a samun wanda ya haɗa tuli tuli ai hawo ba sai wanda ya fasa rumbu ya ɗauki dami ba ba sai wanda ya fasa fito ya tafi da mota ko mashin ba manyan barayin da suka dame mu all over a duniya gaba daya barayin biyu Allah kuwa idan wancan ya saci miliyan a gidan wancan wancan ya saci triliyan kuma ya ne ya zazzabe ido ka ga ɓarawanka sannan ka naɗa hannu ka ce Allah ya kiyaye ka ɓarawanka mala ba ba haka ba ne rahimallahu mahamud sani albarudi raimun nahaba yana cewa wa aqtalu da'in wa ru'yatil 'ayni waliman yusi'u wa yutla fil mahatil hamdu gada wanda ya san abin da yake yi ba cuta mai kashe shi fiye da ya ga tsantsan tsaban madaran azzalimi yana cutan al'umma amma in an zo taro a ta zabga yaban shi ana ba din kai mun wahala la ilaha illallah ayna allah taqwiyat al-ayn zalima yusiu wa yutla fi al hamdu Allahu akbar lakati yanakum ya ma ko kaso ko kaso sai ta zo ta rike ka kuma an boye ba a bayyana masa ba alamun ma Allah ya ce a kadu fi halittar za kullu nafsin bima tafa alimul gaib Allah shi kadai ne masanin boye ma gaba an a ayyunin nasi Allahu ya alamuha jami' ma gaba an a ayyunina wa an idrakina da abinda ba mu iya gani Allah ya fi mu sanin shi abinda ba mu iya idrakin shi bi hawasina bi uyunina bi azanina bi shu'urina Allah yana sani da shi subhanahu wata'ala la ya'zubu anhu mithqal dharra hmm. a ilimin Allah ai ilimin Allah subhanahu wata'ala gwargwadan zarra mafi kankanin kankanta baya buya masa wane aikin mutane wala asgaru min zalika wala akbar kai abinda bai kai zarra ba abinda ba za ka iya gani ba sai ka sa irin gilashi na microscope sannan ka dan gani yanzu da ranar nan da ta dan shigo ta window miliyoyin abinda ke um, ba za ka gani ba da za ka sa za ka gansu kawai an suna cike da wajen in ka shafa kuma ba ka jin su ga su amma Allah ya fi ka sani إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صحعة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر معنا من مثقال ذرة ولا أكبر من مثقال ذرة illa fi kitabin mubin face gaba ɗayan sakaranka takab yana cikin lauhil mahafuz shine kitabun mubin yani musbatin mutawwajin fi lauhil mahafuz yana nan tabbaci an dawwana shi an documentary din shi a cikin lauhil mahafuz mazbudin ne fi kitabin mubin shi yasa Allah subhanahu wataala kajirai suna kankan ba har za a yi a ta da mu mun zama ƙasusuwa mun gurguje mun zama ƙasa Allah ce kada alimna matan kusur arzu min wa inda na bun hafiz duk wani abin da aka ƙasa ta ci a jiza na jasa duka hat-hat jirgin jikinka Allah ce na fi ku na fi ku domin muna da littafin da muke dawwana abubuwa wanda muke kiyaye komi baya tozata kuma ka zo masu mafi yasin kafiri Allah ya ce wa garaba lana matsala wa nasiya yi qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها awwala مرة wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ya ce ku dubi kafiri takadarin ja'iri daƙiƙi wai shine yake ba mu misali da irin wancan misali da muka ambata yanzu kuma yana cewa oh, waye zai iya haɗa ƙasusuwa ya sa mata ɓargo a tufatar da ita tsoka a shafe ta da fata a tada ta tashi ma zai iya haka سبحانه وتعالى كيف يهيها الذي أنشأها أول مرة وإن تنفرقوا يفارها لتنتشير ميديتا الا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وكيد نيدا مجكا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وهو بكل شيء بكل خلق عليم الله كما بدون هلتا لي ياتي مسنن أبين دي هلتا وأنا نونا من تكدا cewa ina da minti biyar ne kila daga nuna wannan ci biyu wallahu ina ganin tsaya a wannan kayan sai mu yi magana a kan liya jaziyar lazina amini wa aminu nan ne ko? akwai kungiya na jama'atin bidiya waje kwamutu suna reshen zariya akwai takarda da aka aiko wannan majalisi na neman taimako na marayu shugaban jibir na karamar hukumar zariya sheik muhammad saniya ko kuma diban zazzau yana umurtan malamai masu tafsiri da su nemi wa marayu taimako a wuraren tafsirinsu na maza da na mata a su dubi da irin bukatuwa da ta taso na marayu na tufatar da su da kula da lafiyansu da gyara muhalli na marayu sannan shugaba yana godiya gare ku bisa gudunmuwar da kuka bayar na makarantar marayu na kashin allah gaba allah ya saka da alkhairi amin daga ƙarshe duk abin da aka samu za a danka wa wakilin kwamitin marayu na gundumar ku don kaiwa wurin da ya dace bisalam sheikh muhammad sani yakub mai gidan zazzau shugaban kungiyar jibu islamiyya local government wannan taimakon mun faɗi yanzu muna fatan kowa zai zo da tsammara gobe sai a gabatar da gidauniyan an yi shiri yanzu domin ka kwana da shiri da masaniya shi ya sa muka karanta gobe kuma sai ka zo to tsaya ku kuna in karanta wannan sai in zo assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ma malam lafiya ga sadakan dubu uku na malam malam aliyu muhammad dubu biyar na malam